reshen hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da tallafawa bakin hauri a janguriyar nijar cewa da oem yana ba da horo yanzu haka ga bakin haure da ke neman tsallakawa zuwa arewacin afirka inda daga nan suke neman zuwa ƙasashen turai waɗanda suka fito daga ƙasashe da dama na afirka haka zalika da matasa marasa ayyukan yi da ke jihar agadas inda ake koya musu ayyukan hannu da ke ba su damar samun abin yi ko da sun koma ƙasashen sauransu wannan horon na gudana ne a wurare guda uku yanzu haka a cikin birnin agadas malam azama muhammad jami'in da ke kula da cibiyar bakin haure ya yi mini karin bayani mun fiddo wani sabon salo na taimaka ma bakin haure basu kan yadda za su isa gida lahiya kuma su isa da wani ilimi wanda za taimaka musu su samu su sarrafa wani kasuwanci ko su sarrafa wata sana'a daban-daban a cikin gidajensu ne muke yin program na formation yara na agares wanda suke zamani cikin farodi wanda ba su da aiki ko sun yi lakwar sun bari ko sun kasa su ma muna karɓan su muna sa su cikin wannan formation Shi dai wannan horo yana sawar matasa da bakin haure dogaro da kanunsu da ma hana su tafiye-tafiye da ke cike da harɗurɗuran rasa rayukansu a teku. Matasan da suka ci moriyar waɗannan horo sun bayyana mini ra'ayoyinsu game da wannan shirin. Sana Mahmud Alhassan, yau mun kare muna murna muna farin ciki sosai mun kare an ba mu takarda ce wadda take tabbatar mana da cewa an fura mu bisa aiki na kira wanda suke nan ga cema na farjiro sunana haruna abubakar ta dauko makera wanda za a musu formation akan harka aiki kira ta hannu la masha Allah mun yi lafiya mun kare lafiya abinda za mu ce sai dai mu kara musu addu'a Allah ubangiji ya ba su dama akan al'amuran su da suke Allah mana budi baki daya kuma ina goyon baya ga kan sauran yara yan bayan mu mu haɗa karfi da karfe kamar yadda suke taimaka mu akan harkokin mu ma Allah ubangiji ya ba mu iko mu mu samu wani abu wanda za mu taimaka ma yara kuma mu ba su a kan yan bayan to muna musu godiya sosai bisa kan tallafi da suka kawo mana mujan da bamu da aiki saboda yanzu matashi in baya aiki kenan banza ne wa zai ci da shi babu mai ci da bai za kuma wani ya ci da shi kuma ya na kare buda da kanshi yau dai alhamdulillah gobe in an tashi ana neman wanda suke da wagga takarda kenan ina cikin su ni ma na samu in dan ci abinci a na da farko dai reshen majalisar ɗinkin duniya mai kula da tallafa ma bakin haure ya keɓe matasa hamsin da ya share watanni uku yana ba su horo a kan ayyukan kira domin dogara da kai haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin agadas a jamhuriyar nijar